Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mita 60, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM, dalol FM da kuma Niya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa rediyo da ke Kumasi. Baya ga haka a da yaushe muna nan a hanyar sadarwar intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi 14 ga watan Yuli shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. To cibiyar da ke kula da aukuwar bala'in guguwa Amurka ta ce guguwar Perry ta nausa zuwa yammacin jihar Louisiana inda take tafiya kilomita 75 cikin sa'a guda. an fitar da wasu sabbin bayanan sirri da tsohon jakadan birtaniya amurka ya aika wa kasarsa sannan za a ji cewa an yi wata sabuwar zanga-zanga a yau a yankin hong kong kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwamandan rundunar soja na operation lafiya dole da ke shiya arewa maso gabashin najeriya ya kaddamar da wata kotu ta musamman da za ta hukunta wasu jami'an soja su 21 sannan za ku ji cewa wasu matasa 'yan daba da aka fi sani da 'yan sara suka su kimanin 500 a jihar bauchi sun tuba daga ayyukan ta'addanci bayan nan za ku ji ƙarin haske akan gasar cin kofin nahiyar afirka a zagaye na dab da na ƙarshe wato semi-final wanda nan da wasu 'yan sa'o'i masu zuwa najeriya za ta fafata da algeria Daga bisani Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar muku da shirinsa na idan kwaya ta narke fa. Sannan za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. To jama'a Assalamu alaikum. A yau Lahadi cibiyar da ke kula da aukuwar bala'in guguwa Amurka ta ce guguwar beri ta nausa zuwa yammacin jihar Louisiana inda take tafiya kilomita 75 cikin sa'a guda. babbar damuwar da ake nunawa saboda wannan guguwa ita ce ambaliyar ruwan da ke barazana ga rayuwar jama'a a cewar jami'an cibiyar a jiya asabar guguwar ta berry ta sauka a kusa da wani gari da ake kira intracoastal city a jihar ta louisiana gabanin saukar guguwar hukumomi sun yi ta gargaɗi ga jama'a cewa guguwar na tattare da haɗari wacce ita ce ta farko da aka fara gani a wannan yanayi na bazara da aka shiga hakan ya sa alamomin yankin suka yi ta kakkafe kofofi da tagogin gidajensu sannan suka yi ta tanadin abin da za su ci gabanin isowar wannan guguwa tsohon jakadan kasar birtaniya amurka ya yi amanna cewa janyewar da shugaban amurka donald trump ya yi daga matsayin da aka cimma kan nukiliyar iran babbar barna ce ta fuskar diplomasiyya da shugaban ya yi ga abin da tsohon shugaban amurka barack obama ya bari a baya a cewar wasu sabbin bayanai da aka kwarmata waɗanda wata jarida ta ƙasar ta birtaniya ta wallafa jaridar da mail ta ce ta wallafa sabbin bayanan ne a yau lahadi waɗanda tsohon jakada kim daruk ya aika a makon da ya gabata jaridar ta wallafa wasu bayanan da aka kwarmata waɗanda suka nuna darok yana muzanta shugaba da gwamnatinsa a ranar laraba da ta gabata kuma darog ya saukar daga mukaminsa bayan bullar bayanan na sirri a bayyana jama'a lamarin da ya sa shugaba tom ya shiga shafinsa na twitter ya kira darok a matsayin shashasha mai jiji da kai ya kuma ce gwamnatinsa ba za ta ƙara hulɗa da shi ba su dai waɗannan bayanai da aka wallafa a jaridar sakonni ne na waya da manyan jami'an ƙasar birtaniya ne kaɗai ya kamata su karanta da wani labari mai alaka da wannan ana zargin masu rajin ganin birtaniya ta fice daga kungiyar tarayyar turai ne ke da alakin kwarmata waɗannan sakonni na diflomasiyya waɗanda tsohon jakadan na birtaniya amurka ya aika ana hasashen haka ne bayan ɓullar wasu sabbin bayanan sirrin da darog ya aika waɗanda aka wallafa a wata jarida da ake bugawa a london inda aka gano cewa 'yar jarida isabel oxford da ke rubuta labarin budurwar shugaban sabuwar jam'iyyar brexit party richard tice da ke hankoron ganin kasar ta fice daga tarayyar turai ce ballar wannan bayani ya kara gaskata zargin da ke da wasu ke yi cewa wannan wata makarkashiya ce da 'yan gani kashenin ganin birtaniya ta fice daga tarayyar suka shirya domin su kakkaɓe manyan ma'aikatan gwamnatin da ake musu kallon basa goyon bayan ficewar ƙasar daga eu kamar da bayanai ke nunawa burinsu shine a nada wani sabon jakadan birtaniya amurka wanda ke goyon bayan fafutukar ficewar kasar daga tarayyar turai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau lahadi 'yan sandan hong kong sun yi amfani da kulki da abin feshi mai sa kwalla wajen tarwatsa masu zanga-zanga a wani gari da ake da ke kusa da kan iyakar yankin da ƙasar china dabin dabatan masu boron ne suka yi dandazo a garin wanda ake kira shatin domin yin zanga-zangar wannan zanga-zanga wacce ake a kowane mako ta samo asali ne tun daga wani bore da ya kunno kai bayan da hukumomin yankin na hong kong suka yi yunkurin samar da wata doka da za ta sa a rika tura waɗanda ake tuhuma da laifi zuwa ƙasar sin domin a yi musu shari'a ko da hukumomi sun janye wannan ƙudurin doka amma yanzu masu zanga-zangar sun mai da hankulansu ne kan yadda china ke ƙoƙarin ganin ta cusa kanta wajen gudanar da harkokin mulkin yankin. To a can Rasha ma ɗaruruwan mutane ne suka yi zanga-zangar neman a saka sunayen 'yan takara na bangaren 'yan adawa a takardar kada kuri'a a zaben majalisar wakilai da za a yi a birnin Moscow a ranar 8 ga watan Satumba mai zuwa. Asalin zanga-zangar wacce aka shirya a yau 14 ga watan Yuli taro ne tsakanin shugabannin 'yan adawa da masu kada kuri'a bayan da hukumar zaben Moscow ta ki amincewa da zaɓin 'yan takara da dama. ofishin magajin garin birnin na moscow ya kwatanta wannan zanga-zanga a matsayin haramtacciya inda ya nemi da ɗage ta masu boron sun yi ta waƙoƙi na muzanta shugaba vladimir putin inda suka kuma nemi da ya sauka daga mukaminsa ya zuwa lokacin hada wannan labari babu wasu bayanai da suka nuna cewa an kama wani daga cikin masu zanga-zangar. kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu je ga rahotannin namu. Kwamandan rundunar soja na Operation Lafiya Dole da ke shiyar Arewa maso gabashin Najeriya, wato Manjo Janar Benson roluyu ya kaddamar da wata kotun soja ta musamman da za ta hukunta wasu jami'an sojowa su 21 da ake zargin sun aikata wasu laifuffuka daban-daban yayin da suke gudanar da ayyukansu. Wakilin murya Amurka Haruna Dauda biyu ya aiko mana da ƙarin bayani. kwamandan rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole da ke shirya arewa maso gabacin najeriya major general beson akin oluyo ya kaddamar da wata kotun soja na musamman da zai hukunta wasu jami'an soja 21 da ake zarga da aikata wasu laifuffuka daban-daban a yayin da su gudanar da ayyukansu an ya kaddamar da wannan kotun ne a barikin soja da ake kira mai malari da ke garin maiduguri karkashin jagorancin major general abdullahi ibrahim wanda zai kasance shugaban wannan kotu da ake kira president of the court da kuma sauran mambobin kotun kwamandan sojan major general akiru loyo ya ce wannan kotu za ta yi gudanar da aikin ta ne ba tare da wani katsalandan ba kuma za su tabbatar cewa kotun ta yi aikin ta ne cikin adalci goyon bayan ko kuma ɗore wani bangare gindi ba kwamandan ya ce mutane 21 ne dai ake sa ran za a yi masu shari'a da kuma suka aikata laifuffuka daban-daban sai dai ba bayyana irin laifuffukan da ake zargan jami'an sojan da aikatawa ba sai dai a baya irin wannan kotun soja na musamman da aka kafa a garin maiduguri ta yanke hukunci ga wasu jami'an soja da dama da wasu suka hada da laifin fyaɗe da cin zarafin jama'a da arcewa a bakin aiki da kisan kai da gangan ga fararen hula da dai wasu ayyuka da suka saba wa tsarin mulkin ƙasar nan bayan kaddamar da kotun ne kuma muka tambayi kwamandan rundunar soja na operation lafiya lafiya dole major general benson Luyo ko yana da masaniyar irin laifuffukan da waɗannan jami'an sojan suka aikata ga dai abin da ke cewa offenses are either administrative or operational in matter and the details are known to them It is aimed to just enhance discipline within ya ce laifukan da ake zargan su da su shine abin da ya shafi ayyukan ofis ko kuma yanayin yadda suke gudanar da ayyukan nasu kuma su suka san bayanan amma abin da muke so mu aiwatar a nan shine mu tabbatar cewa an bi doka ana yin da'a a wannan tiyatar to ko har tsawon wani lokaci ne wannan kotu za ta dinga gudanar da ayyukanta say court this is a court that uh, we cannot uh, we don't I don't influence it as soon as I've inaugurated them they work with you had my something fairness equity and justice ya ce wannan kotu ce mu dai muna so mu ga an samar da daidaito da adalci dan shine dalilin kafa su kuma ko da an yanke hukunci jami'an kolin soja ne ko za su tabbatar da wannan hukunci kuma duk wanda ya ga bai gamsu ba yana da hukuncin ɗaukaka kara saboda wannan kotu tana nan kamar sauran kotuna ne da ake gudanar da shari'a a ciki a cewar kwamandan rundunar soja na operation lafiya dole major general benson akin roliyo aruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya wai ka ji mutuwa mai banka sai soja mutuwa mai banka sai soja a gaida haruna dauda biyu A Najeriya wasu matasa 'yan daba da aka fi sani 'yan sara suka a jihar Bauchi su kimanin 500 sun tuba daga ayyukan ta'addanci suka kuma miƙa makamansu ga jami'an 'yan sanda wakilin muryar amurka abdulwahab muhammad ya aiko mana da ƙarin bayani inda ya fara da jin bakin wasu matasan da suka tuba hakan na kai tsohon cikin misalin 2000 ke don abu da saboda rashin ci gaba mun yi karatu takardun mu yana kasa mun gagara an gagara samu mana aikin yi ba aikin yi yawa gari mutane ko za mu mun tuba mun daina shara muna so kuma a yafe mana abin da muka yi na baya da na gaba sunana abdulrazak wanda aka fi sani da jaddu 2017 ban samu aiki ba ana dai ana yi mana samu ana tsara a ji mana muji kuma muna dan neman na sa kayan haka eh. shine ake dan samu a dan abin da ake ce ana kwacewa cikin gari ba ma komai aka takura mana yau a shigo a sara dan anguwanmu gobe a sara dalilin da ya sa muka dawo sara suka kenan mun daina sara suka tunda mun je goma kamun mun kawo gaban DPO amma kuma yan kwamiti ba su bar bin mu ba haka a kwanaki an yi sulun haka saka kama ni cewa karya ne wasu kenan daga cikin tubabbin matasa yan sara suka ke bayanin ayyukan ta'addancin da suka aiwatar gabanin tubarsu a yanzu a jawabinsa kwamishinan 'yan sandan jihar bauchi habu sani ahmadu ya shaida cewar wannan babban ci gaba ne a yaƙi da matsalar tsaro da ake a faɗin jihar Bauchi. sa su aikata wannan abin sai muka cewa akwai rashin aiki da abin yi da za zai sa su wannan muka duba muka cewa to ya dace mu ga cewar waɗanda suke da aikin yi ta yaya za a taimaka musu su ma samu wannan abin ba samu abin yi ta haka ne muka zauna muka cewar bari mu dubi hanyoyin da za mu bi kuma a haka Allah ya ba mu iko muka gano wasu da cikin wanda za mu taimakawa da kuma shugabanninsu wanda da wanda suka yi a baya suka don wannan aikin muka zo da su shine har ya haifar da abin da yau muke wannan wurin muke eh, uh, na wannan taron saboda muna da mutum fiye da ɗari biyar wadda suka yi matasa ne kuma wadda suke wannan abin kuma suka ga cewa ya dace su koma ga Allah su fuskanci abubuwan da zai kawo ci gaba ta hanyar ayyukan su da a jawabin nasa da ya gabatar a madadin gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir muhammad kauran bauchi shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin baucin alhaji abubakar kari ya ce gwamnatin jihar ta tsara shirye-shirye don taimakawa matasan muna taya ku a wannan jiha mu jihar bauchi allah ya yarda gwamnatin jihar bauchi na yanzu bukatar ta shine allah ubangiji ya taimake ta ta taimake ku saboda ku zama cikin al'umma na gari nan ba da dadewa ba akwai muhimman abubuwa wanda wannan gwamnati ta shirya tana ƙoƙarin haɗa su wuri guda ne ta sa su za mu kira ku kamar yadda Allah tara ku a wannan wuri kowanne mu fahimci wace irin sana'a yake yi wanda baya sana'a kuma wani irin sana'a yake so ya yi ko karan kanku abu ne abun alfahari ku ga irin waɗannan makaman da aka tara su a nan a ce yau an ce an daina amfani da su saboda haka ina roƙonku yadda kuka yi wannan abu waɗanda ma ba su ko ba muna roƙonku da duk Allah don annabi a koma a je a nemo su a gaya musu muhimmanci rashin saukar da waɗannan makamai ƙasa. Abdullahi Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a nigeria. tsoro ramin mugunta. Ku gargaɗe mai gina ramin mugunta. Ku gargaɗe gaida Abdulwahab Muhammad. To nan da wasu 'yan sa'o'i masu zuwa ne, Najeriya za ta fafata da ƙasar Algeria a zagayen dabda na ƙarshe wato semi-final a gasar cin kofin nahiyar Afirka da ke gudana a ƙasar Masar. Dangane da haka ne abokin aikina Mahmud Lalo ya tuntubi tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya wato NFF. alhaji aminu mai gari inda ya tambaye shi yadda yake ganin wannan wasa zai kaya eh, wannan babban wasa ne wanda kamar da kuma muka yi amara da kowace kasa kuma a tabbata su yi damara ko kuma kamar da muka yi damara algeria muka kai damara kamar da kuma kullum na shafaɗi cewa cewa babu maganan karaman kafa yawan kana maganan kullum kafa a duniya kaf tun mun ga abubuwa mun ga kasashen da ba su taɓa shigowa irin wannan gasa ko takara ba ma yau gashi su sun taka gani saboda kullum ni na kan fara na cewa babu kasar da an ɗauka karama babu kasar da za mu mun gama da ita sai ran da aka kura musu ne karshe mun tashi wannan wasa ne mai muhimmi a wajen mu da su gaba ɗaya da mu bari mu son kai mun su son wannan wasa mu da son samun mu. To a menene shawararka ga su 'yan wasan na Najeriya yayin da suka tunkari wannan wasa mai muhimmanci? Shawara na a gare da kuma da yake ɗauka a rai na yara masu jin kaifin ruwan da duk suke da shi su kuma da Allah ya ba su da irin hikimar wanda Allah ya ba su da kuma ƙarfin da Allah ya ba su su tabbatar da cewa ga muhimmancin wannan wasa yawwa ga kuma ya kowane ɗan Najeriya ciki da wajen kafan ya zo a akan wannan rana na wannan lokacin da lokaci kawai ake jira. saboda haka ba abu ne da ya ɗauke shi sassauci ba ba a Algeria ba kan wani lasa ba ne yau a ba kan wani lasa ba ne haka muke saboda haka kowa yana bukatar wannan wasan kowa yana son wannan wasan kowa ya san mahimmancin wannan wasan. To an jima za a kara tsakanin Senegal da Tunisia su kuma ya kake kallon su wannan wasa nasu? Shi ma kamar kazalik kamar namu wa wasa ne karfa wasa ne wanda kowace kasa a cikin Senegal Tunisia sun yi kokari sun kai wannan a matsayi saboda haka ba da zai sake cewa bari haƙura haka saboda kowa na tabbatar zai tsaya ne sai inda sai kare saboda haka mahimmancin wasanni guda biyu najeriya da algeria tunisia da da senegal wato hmm. kusan kamar wasu wasu masu na ce final before the final wato na karshe kafin karshe saboda haka dole ne zafi don kowa yana so ya je karshen karshen kwallon wasan shine final kenan Alhaji Aminu Mai gari kenan tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya. A wata hira da ya yi da jaridar yanar gizo da ake kira Gol, shi ma ɗan wasan tsakiya na ƙasar Algeria, Mehdi Abed, ya ce tawagarsu a shirye take da ta kara da 'yan wasan na Najeriya a wasan na yau. Ya kuma ce duk da cewa tawagar 'yan wasan ta Najeriya tana cike da gaggan 'yan wasa da ke taka leda a manyan kulab-kulab a ƙasashen waje. suna da ƙwarin gwiwar da za su iya yin nasara a kansu. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ya ce karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas na safe ga shirinmu na gaba. Can da kwaya tun Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na idan kwaya ta narke fa. Wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke jagoranta. Idan masu sauraro basu manta ba, a makon da ya gabata, Dr. Ibrahim Abdul shugaban hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi da ake kira ndlea ta jihar kano a najeriya ya yi ƙarin haske tun bayan da ya karbi ragamar shugabancin hukumar watanni bakwai da suka gabata inda ya ce hukumar a ƙarƙashin shugabancinsa ta kama kusan tan bakwai na muggan ƙwayoyi a cikin shirin namu na yau za ku ji ci gaban hirar da wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya da shi inda ya ci gaba da tambayarsa kamar haka. wai bayan kama kama nan da kake magana ta fuskar rage mu'amala ko dakile abin wace ra kuka taka misali adadin mutanen da ake kamawa abin da ake kuke cewa rehabilitation a daidaita musu sahu daga baya kuma shi kenan su daina a ta fannin rehabilitation wajen mutum 447 aka yi ma cikin wannan ɗan lokacin ka a kaɗan kowane wanda aka ajiye suna suka yi watanni daga baya da suka samu sauki aka mai da sojan iyayensu a kowane wanda ma suke zuwa ne daga gida manyan mutane har da daraktoci daga um, ma'aikatan gwamnatin tarayya da na jiha suna zuwa su rika komawa gida duk an yi wa'yan ana yi musu wa'yan kuma mun haɗa kai da abin na hukumar iyayensu ko su kansu a su kansu iyayen ma suna kawo kansu wasu ɗin kuma wajen aikin suke turo su da karfin tsiya su zo nan wajen su ma yan kwayan ne a to baka ga gwamnan jihar jihar kuma ma ya ce yanzu famanin sakatare wajen guda 33 ga sunan suna ta zuwa nan ana masu gwaji yanzu an yi na kwamishinoni kwanaki kun san kun gani ga wanda sarkin Kano yake turo duk masu sarautar gargajiya kowa ana ta musu duk wanda aka same shi kuma yana da kwaya a cikin abin nan jinin shi kaga ai ba a bashi sarauta kuma ba a bashi wannan mukamin siyasa ko wai kun samu ko waje-wajen nan da kuka na sarakunan gargajiya da waɗannan darakta kullum ana samu samu sarkin baya duk wanda aka same shi ya abin nan an gwaji yana yana da kwaya a cikin jinin shi baya bashi sarauta gona ma yanzu haka yake yi shi ma baya badawa eh. to wanda mataki kuma kuke dauka a kansu bayan hana su wannan mukamai da su sarki da gwamna ke yi a sa ido za a yi kansu mana a gani a yin ka zo nan wajen muka sami kasa eh, kama nuna positive a nan wajen ai mun dubi sa ido da kai ke sai mun har mun nemo ta inda kake sayan wannan kwayar to yanzu yanzu kun samu waɗanda suka daina kwata kwata ko kuma suka ragu eh, musamman irin manyan nan yawa gobe ma an ka je inda aka gangama wasu cikin su wanda za su yi lecture waɗanda suke wanda suka yi ritaya ne shan kwayar sun samu sana'a yi su ne za su zo su yi ma yan uwansu yan kwaya a lecture kan illan da kwaya take yi wai a irin manyan nan da kuka yi ta kamawa ko kuka yi ta samu suna ko da ke su ba kama su kuke ba mm. turo su ake koyi musu test idan a gano mm. eh, idan kuka gano me kuke cewa da su kuma me kuke musu abin da aka ce me za ka ce kana so in ce musu ko wanda aka kama ai wanda aka kama shi in dai ba kotun ta zartar da hukunci ba za ka iya ce mashi wai tsohon abu mai laifi ba a ah, kawo su masu mutane masu matsala ne na shan kwayoyi kawai haka za a ce musu ko wanne irin kira kake da shi ga al'umma a daidai lokacin da watakila gashi kana lissafa nasarori ko da yake ga alamu sun nuna baka da matsaloli ko kalubale domin ga aikin ka yana tafiya daidai wa daida wanda kira kake da shi ga al'umma ni ban yadda wuce ban da matsaloli matsaloli kan suna kariya ne wanda gaba ɗaya ma mu gaba ɗaya ma kuɗin da aka bada na aiki so ɗaya aka bada ka ce ban da matsaloli banda matsaloli area command guda bakwai ba wanda ke da mota na aiki sai da su zo nan sa'ara eh banda matsaloli ma'aikata na ba su kai duka local government 44 a Kano ba sai wasu ne suke nan banda matsaloli inda ake tarbiyyar daga kangarin yara mutum 16 kawai zai dauka bayan Kano kuma suna da mutane da yawa kaga matsaloli suna da yawa aiko amma ka ce ga kuna aiki da sarki kuma da gwamna duk suna sanar da wannan matsalata ko kuma kai kaɗai ne ka santa suna sanar da su din suna taimakawa gwamnan na taimakawa yadda yake abin nan amma kaga ai taimakon ai bai kai ba ko kullun kira muke muna roƙo da kokon bara mu da ya taimaka mana ai kaga wanda hakkin gwamnatin tarayya ne ba mu ya kamata ba gwamnatin jihar Kano ba idan ta taimaka mana ai ta ta ta abin nan ta taimaka ma ta ne so kaga ba za mu rika matsa musu mu ce dole sai kun yi ba ko wai a ƙarshe wani darasi ku nan kuka koya musamman a hukumar ka daga abin da ya faru na batun yarinya nan Zainab darasin da muka gane shine 'yan najeriya na farko dai har yanzu maganan cin hancin da na sha dinnan yana nan a zukatan 'yan najeriya da kuma rashin gaskiya da rashin adalci ba kaga yanzu nan ana ta zargin mu ana cewa mutanen shida nan da muka kama da agent da wanda ya samu yarinyar kwaya da sauransu cewa wai an bada da belin su saboda aka kila da mu aka hada kai ko to in muka tura ma alkali kes ba mun riga mun gama namu ba ya rage nashi to daga cin alkali suka alkalai suka ba da beli saboda shi yana da hurumi a karkashin sashi na 36 na kundin tsarin mulki da ya ba da beli tunda shi laifin kwaya na ba da beli to amma kuma duk da hakkin dan adam ne akwai sashi na 45 ya ce idan ba da beli ko kuma hakkin dan adam zai saba ma tarbiyyar mutane ko kuma tsaron kasa ko kuma lafiyar mutane bai kamata a bada ba saboda kaga idan ni ne alkalin ai ba zan ba da belin ba ko sannan kuma ai an keta mutuncin 'yan najeriya kuma cikin abun nan na aikan aikan gwamnati shine su kare mutuncin dan najeriya karkashin sashi na goma sha tara sannan eh, wannan ya shafi mutuncin yarinyar da aka kama ta bata ma gama sa kaya ba aka kama ta aka samu mata hankau kai alkali ka bada beli ai bai kamata ya bada beli ba dr ibrahim abdul kenan shugaban hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi da ake kira ndla ta jihar kano da ke najeriya masu sauraron mu a nan za mu dasa aya a wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu Dr. Ibrahim Abdul da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya yi hirar sai kuma Daniel Brown da ya haɗa mana sauti kuma ya bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Aminu Adamu Malam maduri da Kabiru Hassan Malam maduri da Muhammad Sadi Dan Hausa Baturiya duk a jihar Jigawa. Inda suka ce Assalamu alaikum murya Amurka da Allah ku ba mu dama. Mu miƙa saƙon goyon baya da jinjina ga tawagar 'yan wasan ƙwallon ƙafar ƙasarmu Najeriya wato Super Eagle. A bisa karawa da za su yi da ƙasa Algeria a wasan dab da na ƙarshe. Allah ya ba su sa'a amin shi ma bala na yashi anguwar sarkin noma a lakwaja najeriya cewa ya yi fatan mu 'yan najeriya shine addu'a ga 'yan kungiyar super eagle da samun nasara a kwallon kafan da za su buga da algeria a yau saƙonmu na gaba ya fito daga haruna muhammad katsina madugun kungiyar muryar jama'a inda ya ce kasashen duniya ya kamata ku haɗa ƙarfi da ƙarfe wuri ɗaya domin ku samu nasarar daƙile duk wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a duba ganin yadda suke ci gaba da yaduwa a sassa daban-daban na duniya sai daga hajiya zainab usman daga jimetal yola a jihar adamawa inda ta ce salam sashen hausa na voa don allah ku gaya wa gwamnan jihar Adamawa honorable ahmadu umar fitiri ya biya ma'aikatan da ya dakatar da su albashinsu na wata uku kuma ya kyale su cikin aikinsu domin koran ma'aikata ba alkhairi ba ne ba sai saƙon haɗin gwiwa daga usaini dangote karasuwa da baba gana alhaji nuciya wacakal da ibrahim musa wada inda suka ce salam voa hausa gaskiya kai ruwa rana da ake yi da wasu sojoji a babban birnin tarayya abuja da wasu wasu mazauna wajajen akan wani filaye wannan abun kunya ne ganin yadda sojojin suke amfani da damar su ta kwace fili da karfin tuwo da fatan mahukunta najeriya za su shiga lamarin tun kan karamar magana ta zama babba saƙonmu na ƙarshe ya fito daga musa hadarin asuba da magaran da usaini alhaji umar da magaran inda suka ce muna kira ga 'yan uwanmu matasa cewa ya kamata mu farka daga bacci domin neman dogaro dogaro da kawunan mu maimakon jiran taimakon gwamnati. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. To a yau Lahadi cibiyar da ke kula da aukuwar bala'in guguwa a nan Amurka ta ce guguwar Berry ta nausa zuwa yammacin jihar Louisiana inda take tafiya kilomita 77 cikin sa'a guda. babbar damuwar da ake nunawa kan wannan guguwa ita ce ambaliyar ruwan da ke barazana ga rayuwar jama'a a cewar jami'an cibiyar a jiya sabar guguwar ta biyar ta sauka a kusa da wani gari da ake kira intracoastal city a jihar ta gabanin saukar ta hukumomi sun yi ta gargaɗi ga jama'a cewa guguwar na tattare da haɗari wacce ita ce ta farko da aka gani a wannan yanayi na bazara da aka shiga tsohon jakadan kasar birtaniya a nan amurka ya yi amana cewa janyewar da shugaban amurka donald trump ya yi daga matsayi da aka cimma ta nukiliyar iran babbar barna ce ta fuskar diflomasiyya. To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai daniel brown da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau bill andrade. VOA